a ce za a tattauna a ƙarƙashin maudu'i mai irin wannan suna dalilin da ya sa aka yi wannan zama yana da nasaba da tambayoyi da a wasu lokuta sukan zo mana daga gurin sashe na 'yan uwa wasunsu suna da alaƙa da ahlus sunna kai tsaye ma'ana 'yan uwanmu ne ahlus sunna amma sai suke yi mana wasu tambayoyi waɗanda kai tsaye suke da alaƙa da yin raddi da ake yi zuwa ga 'yan bidiya wasu kuma ba ahalus sunna ba ne 'yan kan katanga ne irin 'yan ba ruwan ɗin nan 'yan boko daga cikinsu da kuma irin mutanen da addini bai dame su ba su ma sukan yi mana wasu daga cikin tambayoyi sannan bayan waɗannan sai kuma waɗansu daga cikin 'yan ɗariƙa 'yan bidi'a waɗanda muke da wata alaƙa da su sawa'un ta kusancin jini ko kuma waɗanda ake tarayya da su a gurin neman abinci uh, sukan yi tambaya to da muka kalli tambayoyin ga baki ɗaya tsakanin tambayar da ka iya zuwa daga ɓangaren masu nasabtuwa zuwa ga sunna wasu da kuma 'yan ba ruwana ɗin da 'yan ɗarika, sai tambayoyin suka kasu gida uku gabaki ɗaya tambayar tana iya dunkula ta shiga ƙarƙashin fuka-fukai ne guda uku wanda muke ganin insha Allahu idan muka ba da amsa akan wayannan tambayoyi guda uku kamar mun bayar da amsa zuwa ga ita wannan matsala gabaki ɗayanta insha Allahu tabaraka wa ta'ala tambayar ta farko da ka iya zuwa shine tambayar da suke yi cewa wai shin me yasa ba za a kyala 'yan bidi'an nan ba a daina kula su gaba ɗaya ku je ku ci gaba da sha'anunku, ku ci gaba da karantar da mutane fikihu da sallah da azumi da zakka duk da ana koyar da wannan amma a je a ci gaba da karantar da shi a kyale wanda ike shirka a ƙyale wanda yake bid'a kwata-kwata a daina kula shi a kyale shi ya je addinin sa kai ma ka je kai addinin ka gwargwadon ka. akwai masu yin wannan tambayar me yasa ba za a yi haka ba akwai masu yin tambaya ta biyu sai su ce a ku daina yi wa 'yan bid'a raddi ku daina kausasa wa 'yan bid'a gurin yi musu raddi domin yi musu raddin nan da kuke yana buɗe ƙofa ta su ma su zo su soki malamanmu na sunna da a ce ba kwa musu raddi da a ce ba kwa musu zance mai kaushi da a ce ba kwa buɗe littattafan malaman ɗariƙa kuna karanto abubuwa ku ce shehu na ya ce kaza shehu na ya ce kaza kaza raddi kaza ba daidai ba ne ba kaza shirka ne aka ce yin hakan wai da kuke yi buɗe ƙofa ne wa 'yan bidi'a su ma su taɓo manyan malaman ku su zaga akwai wanda ya faɗa mana wannan maganar wannan shine tambaya ta biyu da ake me yasa ba za a daina raddin nan ba me yasa ba za ku daina faɗan maganganun da malaman ɗariƙa suka rubuta a littattafansu ba tunda idan kuka faɗa shine yasa suke zagin malamanku shi yasa suke muku jafa'i to ku daina karantawa mana kawai ku kyale su wannan ita ce magana ta biyu da suke yi magana ta uku da suke yi shine ai yanzu zamanin yin raddi ya wuce ya kamata a daina raddi ya kamata a ce da akwai an samu mutual understanding kamar da suke cewa abin a ce da akwai nau'i na mutual understanding tsakanin su ahlu sunna da yan bid'a ta yadda za a ringa wa juna mujamala ta yadda za a ringa wa juna kara da za a ga wani dan bid'a ya aikata wani laifi ai ya san wane ya san wane kuma kai ma za ka iya nemansa? a neme shi mana a gyara masa ko a ce wa wane je wa da wancan amma ba sai an fito waje an tozarta shi an tallata kuskurensa an yada wa duniya cewa wane yayi kuskure ga gyara gyara ba suka ce me yasa ba za a yi haka ba suna ganin kaman haka shine ifi zama daidai da zamani shine yafi zama daidai amma a madadin haka a fito a ce za a yi raddi ko za a yi martani ko za a tona asiri na wata mummunar aƙida wannan abu ne da yake outdated an juce zamaninsa bai kamata a dinga yinsa ba akwai inda suka faɗi wannan magana da wayannan maganganu guda uku yan uwa masu albarka kowane reshi ko kowace ɗaya daga cikin wayannan maganganun magana ce ko tambaya ce wadda take asalinta gaskiya ɓatacciya ce fikira ce da take batila fikira ce shaitaniya fikira ce wadda kwata-kwata babu wani alkhairi a dangane da ita wannan ya sa muka ga wajibin zama domin bayar da amsoshi akan waɗannan tambayoyi guda uku ko da ba lokaci za mu ɗauka mai tsayi ba amma dai alal aƙalli waɗanda suke mana irin wannan tambayar ya zama na ce mun ba su amsa wadda za ta zama gamsasshiyar amsa gare su da za ta tabbatar musu da cewa e lallai ya waje ba a fito a dinga yi wa wa'annan mutane raddi ne abin da ya kamata musamman a irin wannan lokacin na farko aiki da wannan fikirar a daina wa 'yan a raddi a kyala kowa ya abinsa ko kuma a'a ba wai a kyala kowa din yi abinsa ba mu kame mu daina wa 'yan a raddi saboda kada su dinga taɓa malamanmu na sunna wannan aidiyar in aka ɗauke ta babu abin da za ta haifar sai ci gaba da samuwar maɓarnata sai ci gaba da samuwar masu cewa kansu alloli sai ci gaba da samuwar masu kullum sai an yi sababbin 'yan hakika kullum sai an yi rikurutin sababbin masu ganin shehu ya fi Allah shehu ya fi annabi amma ta hanyar fitowa a bayyana wa mutane cewa wannan aƙida aƙida ce mummuna la'alla kai da ka je da zubin cewa za ka istighfari ne za a koya maka salati ne za a koya maka hailala ne amma in aka kawo maka wani malami da kake ganin sa a matsayin babba sai aka karanta maka a littafin sai yana tabbatar da aƙidar kowa Allah ne mutum mutane da yawa inda a ce za mu buɗe muku wayoyinmu wallahi da kun ga saƙonni na bayin Allah masu tarin yawa waɗanda an so a ja su wannan tafarki mummuna waɗansu ma already suna kan tafarkin amma cikin ikon Allah suka fahimci cewa wannan abin da ake jan su a kansa kuskure ne bata ne wallahi azim suka daina wannan tafiyar ba mu muka yi ba Allah ne amma dai muna iyar maka da labari akan cewa akwai da yawa ba su fahimci abin a haka ike ba sai da ake musu bayani akwai wanda inda zaka ce da shi abin nan a cikin ɗariƙa ike ba zai taɓa yadda ba amma Allah ya kama lokaci zaka ɗauki littafi zaka buɗe zaka karanta masa zai ga gurin shikenan ka hutashe shi akwai wanda an nuna masa ya karɓa cikin mamaki ya je gidansu ya nuna wa wane ya nuna wa wane wallahi sai gashi da yawa sun fahimta to daga an rufe wannan kofar aka ce a daina yin raddi a daina fitowa ana fadda hasu ana karanta littafin su ana tona asirin su shi yafi daidai da zamani to an rufe muryar da take faɗar gaskiya an rufe muryar da take tona asirin maɓarnata, an ba wa mabarnata dama su ci gaba da ɓarna. wannan shine dalili da yasa uh, muka ce wannan fikira uh, ba daidai ba ce ba sannan abu mafi muni da wannan fikirar za ta iya haifar maka shine za ta gadar maka da yin kallon ƙasƙanci ko kallon raini ko kallon wulaƙantarwa ga waɗanda suke yin wannan aiki na yaƙar bidiya waɗanda suke yin wannan aiki na yaƙar shirka a matsayinka na ahlus sunna a matsayinsu su ma na ahlus sunna sai dai kai ka ɗauki wani portion a babun da'awa kana gwagwarmaya ta wannan ɓangaren la'alla kana karantarwa ne a islamiyya la'alla kana da wani majalisi ne ko waɗansu adadi na majalis a cikin gari kana zama ka karantar da wayannan kitabun tauhid wayancan ka je ka karantar da su arba'una hadithan waɗansu ka je ka karantar da su kaza janibin da ka ɗauka kenan kake yi za a maka addu'a Allah ya saka maka da alkhairi kana ba da gudunmawa a wannan janibin to amma kuma kana da idiyar kada a yi wa ɗan bid'a raddi kada a taba ɗan bid'a kada a nuna asirinsa kada a tona asirinsa to sai ka ga ga ka ahlus sunna ga ka kana karantarwa amma wani kuma ya ɗauki wani ɓangare na yaƙi da ‘yan bidi'a yana tona asirinsu tun da kana da waccan idea ta kada a yi sai ka ga baka ƙaunarsa sai ka ga in yana yi kana raina abin sai ka ga in yana yi kana wulaƙanta abin wannan sai ka ga ya haifar da damuwa tsakanin ahlus sunna sai ka ga ya haifar da ƙiƙiju na tsakanin ahlus sunna saboda kana yin himmaka gwargwadon abin da kai Allah ubangiji madaukakin sarki ya hore maka kana yi sai ka ga dan bid'a na kushe maka dan uwanka ahlus sunna ma na kushe maka sai ka tsinci kanka a cikin yanayi ko a tunanin shin kalubalen nawa na bangare zaka yi tackling kalubale na bangaren yan bid'a shi zaka ci gaba da fuskanta tunda dama su dole za su dinga baka kalubale da damuwa saboda kana kishantar abin da suke yi ko kuma ƙalubale na ‘yan uwanka ahlus sunna da suka ƙi fahimtar me kake yi suke yakakka a kansa wanda wannan irin wannan tunanin da irin wannan tambayoyin da ake yi su ne suke gadar da irin wannan fikira su suke gadar da irin wannan tunanin wanda wannan ba daidai ba ne ba duk abin da zai iya zama sanadiyya na samar da ƙiyayya ko gaba ko jin cewa wani ahlus sunna ba naka bane bai taka maka ba bai zubar maka ba bai zagi ba shi da wata alaka da munana maka kawai yana yin abu ne na da'awa yana yin abin da shi a iyaka kwazansa da iya fahimtarsa yana yi ne don ya ganar da mutane wata barna kuma a cicciba sunnar manzo Allah sallama tabbatar ita ce a sama to duk wani tunani wanda zai zo maka a zuciya wanda zai iya bayuwa zuwa ga lalata wannan da'awar ya kamata ka auna shi ka ƙara auna shi ka ƙara auna shi me yasa kake kin wani me yasa baka son wani ba kuɗin ka ita ba ba bai shiga maka kasuwar ka ba a kawai saboda yana wani abu ne na addini to sai ka tsaya ka lura idan ba shedan ne i maka tarko idan ba shedan ne yake sanya wulla ka a cikin wani gwadabe ba saboda haka wannan ya sa muka ce wannan tunani ba ba daidai bane ba idan muka dauki mas'alar farko tambayar cewa a kyale su su harkar su kuma ku je ku ci gaba da karantarwar ku karantar da hadisan ku karantar da ku amma magana ka dauki littafin dan dariqa a ɗauki littattafan malaman ɗariƙa wannan kana misali kana ganin kawai a daina yi wannan ba daidai ba ne ba za mu iya maka tambaya guda ɗaya tambaya ce guda ɗaya tambaya ta farko kawai ita ce zan kunna maka waɗansu sautuka guda hudu sauti guda hudu da bidiyo da komai kada ka yi son zuciya ka tambayi imaninka ka tambayi imaninka shin wanda ike aikata wannan abin ɗan garinku ne yaren kuɗe da shi la'alla kuna haɗuwa da shi da a masallaci guda ɗaya kuda sallah amma sai yake aikata ɗaya daga cikin wannan abubuwan da zan kunna maka guda huɗu ka saurara ko guda biyar da Allah ya dace a kyale shi in ce ni bara in tafi masallaci na kai ma jika naka ci gaba da wannan abin ba ruwa na da kai ni ma bara in je in yi nawa bara ka ji abu na farko da zan kunna maka su ne ACB kamar yadda da su sharu ya yi magana cewa ko su ne kamar yadda da su sharu ya magana cewa komi yana da ilimi hatta ilimin tasawuf yana da nasa ilimi ishehunka na gabanka ko da annabi muhammadu ya bayyana ka kuskura ka je ka kama annabi muhammadu ranar an da kai cikin hadara kenan a wannan rana an shafe sunanka saboda shehinka su ne fb kamar yadda da ban san ba ko yan uwa sun saurari me ce malami ne dan ɗarika tijjaniya yana magana da yaren hausa ya ce idan kana zaune a gaban shehinka sai annabi Muhammadu ya zo sai ka kyale shehinka ka je ka kama annabi Muhammadu to za a kore ka daga halara za ka zama korarre ka yi laifi kenan saboda ka je ka kama annabi Muhammadu bara ka je sharu ya yi magana cewa komi yana da ilimi hatta ilimin tasawuf yana da nasa ilimi in shehunka na gabanka ko da annabi Muhammadu ya bayyana ka kuskura ka je ka kama annabi Muhammadu ranar an fi da kai cikin hadara kenan a wannan rana an shafe sunanka saboda shayin kan nan shi ke gabanka wata rana dan Allah ka tambayi imaninka wanda i wannan abin wanda ifirta wannan kalmar cewa idan ka tashi daga ban shi ka je ka kama annabi Muhammadu za a kore ka daga cikin hadara yanzu wannan ka kyale shi je wannan abu ba ruwanka da shi kai ma ka je ka ci gaba da naka salloli kana koyar da sallah farallan alwala sunnonin alwala ka tambayi imaninka daidai ne a kyala wannan kada a kula shi ga biyu mu kalle shi da kyau ba a ba ba a ba ba komai muke bukata ku mallaka mana kanku ba mu soyayya shau kan ku kuke nema ku ba mu kanku shau ba kan mu ba shau masu neman makaranta shau bas masu neman makaranta shau bas alhamdulillah sun Allah shau ba kan mu ba din kana Allah dan girman Allah da soyayya ku Allah dan kusancin ku da Allah shau ku ba mu abin da muke so shau ba kan mu ba dan kusancin ku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu neman aure Allah ka ba su wanda suke neman aure Allah ka ba su wannan bawan Allah bakin kabarin shehu ya zo suka tsuguna a gaban kabarin shehu suna wa shehu magiya ba fa Allah suke roƙa ba shehu masu neman aure ka ba su shehu duk bukatunmu ku biya mana su ma'ana wanda ike roƙo ya biya masa bukatunsa shine shehi a ga yanzu wannan ba buƙatar a karanta maka aya ko a karanta maka hadisi akan cewa shirka yake ka san shirka yake ya zo gaban kabarin wani shehi yana roƙon Allah ko a ce yana roƙon shehu yana cewa shehu ka ba mu shehu ka biya mana buƙatar mu yanzu da Allah wannan mutumin da ije yana wannan shirka wadda in ya mutu wuta zai tafi Allah kona shi zai a wutar jahannama ya mutu mushriki adalci ne a ja baki a shiru kada a ce wannan abin da yake shirka ne saboda kai a samu haɗin kai a samu abin da ake cewa da shi rashin samun kace na ce da shi ya zo yana yin abin da a zahiri a addinin musulunci haramun ne shirka ne annabi sallama ya ce abdullahi dan abbas wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah to yau ga wani ya zo yana roƙon shehu a bakin kabarinsa shine abu na biyu ina son duk mai waccan tambaya ta farko ya tambayi imaninsa shin me wannan shirkar me zuwa bakin kabarin nan yana wannan addu'ar shin daidai ne a kyale shi kada a kana shi kada a fito a bayyana masa cewa wannan abin da yake yi shirka ne ba daidai bane wannan shine abu na biyu ga abu na uku mu kalla mu ji abin da wani malami kuma yake cewa da duniyar ga Allah in yayi numfashi sai ya shiga wannan numfashi ya tashi shiga cikin annabi Muhammad daga annabi Muhammad wannan numfashi ya tashi shiga shehu tijani daga shehu tijani sai ya shiga cikin jikin nan daga gautun nan wannan numfashi zai wasu ko da wai komin da yake fitowa sama duka babban transformer nan shine gausu gausu sannan ya ah, idan kun lura a wannan bidiyo ɗin za ku ga wani babban shehi ne ya zauna akan kujera daura da shi ga ɗalibai na muridai yana ɓatar da su ya fito alanan yana karantar da su ɓata yana gaya musu cewa ai idan Allah ya yi numfashi numfashin sai ya tashi sai ya shiga jikin annabi Muhammadu daga jikin annabi Muhammadu numfashin da Allah ya sai ya fita sai ya shiga jikin Shehu Tijjani daga cikin Shehu Tijjani sai numfashin da Allah ya yi sai ya fita sai ya shiga jikin Gausi wannan kalmar bata ne kafirci ne gashi ana karantar da bayin Allah ana batar da su da shi yanzu daidai ne sai a yi shiru sai a kyale su sai su ci gaba da koyar da mutane wannan yau idan 'ya'yan mutane ne a gaban wannan suka koya gobe ka san dan waye zai koya amma in aka samu wani kuma i fito i bayani fa ice. wannan abin da mutumin nan ya faɗa ƙarya ne ba musulunci ne, sai ya tona asiri ba maganin wannan matsalar ba to kai matsala ce baka son ai magani kace a kyala kowa ya harkar sa anya babu alamar munafunci to ka tambayi imaninka yanzu wannan kafircin da muka saurara Allah yana numfashi sai numfashin ya shigo jikin shehu shin daidai ne a bar mutane akan wannan kada a fito a karyata su kada a fito a bayyana kuskuren nan a kyala mutane akan wannan tunanin a kyala mutane akan wannan batan shine daidai kawai saboda kai ka shirya saboda haka mutane ka kyale su duk wanda ya bata ma shi ya jiyo wannan shine abu na gaba abu na bidiyo na hudu kenan bara ka ji bidiyo na na biyar ah, bari ka ga abin da waɗansu yara suka yi kwas shi ne aka fito da mu tsakaninmu da ita eh. tabbat dan uwanta shi ya kawo ta ta ce mai tana son ta karbi da riga da ya kawo ta sai ce mata eh, in muka ce mata sai muka ce mata muka karanta mata da ka'idodin dariƙa a ciki shi ne har da sai ta ba da karta a ko ta ce dukan ku ba wanda bai amfani ka'idojinta muka nuna babu shaye-shaye eh ba wannan muke ba na dukan mu nan musulmi ne gaskiya ne kuma mun san ka'idar abin mu. gaskiya ne Ba da zikiri duk muna yi gaskiya ne amma maganar da matan nan ta yi mm. na cewa kun ce sharaɗin shiga hakika sai ta ba da kanta ai kun ji abin da ta faɗa gaban ku ta faɗa mun ji abin da ta faɗa amma ba haka ba wata ce dukan ku ba wanda bai amfani da ita ba shi yasa har ta samu wannan yarinya ranka amma ba haka ba kuma yarinya ai ba ta ƙarya ko ba ruwanta ba ruwa aka sha ranka dade wannan magana da ta faɗa ai duka tare da ɗan uwanta muke tare da ɗan uwanta muke idan mu wannan abin tabbas ta ce an aikata in ta ce an aikata to ya aka yi ɗan uwanta mu ta ɗauko mu inda shi makwancin mu ɗai komai duk ma'amalolinmu tare muke gaskiya yawa wallahi wallahi ban yi lalata ne wannan wata dambaruwa ce wasu yara wata mata ta je gurinsu za ta karbi ɗariga, su su uku su ukun nan sai suka dinga yin lalata da ita sai suka ce da ita daga cikin sharaɗin shi karɓar haƙiƙa sai idan sun yi lalata da ita sun kwanta da ita ita kuma tana so ta karɓa ɗariga, sai ta ba su kanta har suka mata ciki har ta haihu to sakamakon haihuwa shine ta zo gurin 'yan sanda aka kamo a cikin wayannan mm, eh, malaman ɗarika tijjaniya masu bata haƙiƙa aka kamo su ana so a gane wane ne uban wannan yaron a ciki yanzu wannan a gurin karɓar ɗarika aka yi wannan ciki har aka haihu yanzu da Allah sai aka ja baki sai aka yi shiru sai ba zo an tona wa mutane asirin wannan ɗarika ba aka ce a ƙyale fa kowa ya harkarsa can wancan yana zagin Allah can wancan yana kaza can wancan yana kaza kowa kale shi harkarsa haka waɗansu suka ce a tunaninsu dan Allah an yi adalci an yi wa al'ummar annabi Muhammad adalci wannan shine abu na hudu abu na hudu kenan bidiyo na ƙarshe mu kalli wani bawan Allah ku duba yadda yake tara matasa ana cewa da shi dan anti aqidarsa kowa Allah ne kowa Allah ne kai da kake saurare na Allah ne na'urar da kake gani na ta cikinta Allah ce kowa Allah ne komai Allah ne ka kalli dandazan matasan da itara a gabansa duk matashin da ka gani a nan gurin aƙidarsa kowa Allah ne bara ka gansu kalla da kyau dan Allah wannan kaso na farko kenan ka kalle su ana duk wanda ka gani a nan gurin duk wanda ka gani a nan a gurinsa kowa Allah ne kowa Allah ne masu wannan aƙida kowa Allah ne duk su ne a nan gurin wannan ɗan anti kenan da tawagarsa matasa sun fi guda dubu biyu ka gansu yana tafiyar da tare da su a da su gaba ɗin su yana yaran da kuka gani kowa a gurinsu Allah ne garin ku ɗaya yaran ku ɗaya ƙasar ku ɗaya an gurɓata musu a aƙida suna ganin komai Allah ne suna shan giya ba sa sallah suna zina suna abubuwa miyagu a social media kowa yana gani yanzu waɗannan adalci shine ai shiru a tina kula su ai an daina ai an wuce zamanin yin bayani akan yan ɗarika da wannan aikin a gabanka da wannan abin a ƙasa waɗannan matasa sama da guda dubu ba su da haƙƙi na ka gaya musu gaskiya malam mutumin nan ɗan anti har fitowa ya yake alwashi yana cewa ba ma ƙara yawa suka ce muna ƙara yawa ya ce to za mu ta yawa za mu ta ƙara yawa saboda suna fitowa suna yada da'awarsu suna cewa kowa Allah ne suna sa wa matasa rahusa ta neman mata ta shan giya da abubuwa saboda ka yara suna ta zuwa ba za ka ji abin da yake faɗa cikin alfahari da cika baki ta abin da ya ce amma kun sani cewa muna garuwa kun sani cewa muna garuwa to za mu yi ta karuwa har wanda sai mun kure ba wanda zai karu wannan ana rana ne na mawaka ku yi nauyin ku ne yabon Allah manzo Allah so ta kai shi Ibrahim ku yi wajen ku kuma wallahi wallahi ku za ku fara shiga aljanna Yeah. ba na san duk abin da kuke yi ba dan Allah kuke yi ba da ne wannan da kuke yi sai ce muku gaba ɗaya kowa da yana ba wannan mace ba In ubangiji zai ba mu dama wallahi har ta bari sai mu zuba su ba mu da komai musulman suke ka ji abin da yake gaya musu ga tarin matasa yana gaya musu cewa za su ƙara yawa kuma ya san duk abin nan da suke yi na hidimar shehu ibrahim ba dan aljanna suke yi ba domin duk ɗan aljanna ne su kuma su da za su samu dama har kafirai ma sai sun sa a aljanna kaga tsakani da Allah tsakani da Allah waɗannan bayan Allah a ce ba a da buƙatar a zaunar da su a karantar da su addini sai a ce a kyali su su je su yi harkar su kai ma ka je kai taka ina al'amru bil ma'aruf wan nahyu anil munkar da Allah ya wajabta shi akan duk wanda yake da ilimi na ya fito ya bayyana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 suna zagin Allah suna keta alfarmar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama kace a kyali su je su ta yin abin da suka ga dama ka je kai harkar ka ka bar su kai ma ka je kai taka yayin da Allah ikama ka a gabansa ya tambaye ka ice ina umarnin da annabi yayi maka ya ce idan kun gabar na ku kawar da ita ta harishe malamai suka ce malamai masu ilimi su suke da wannan haƙƙin sai ka ja bakinka kai shiru saboda ka ce yin wannan umarni da kyakkyawan a wannan lokacin da ake da bukatar a wannan lokacin ya fita daga tsari na zamani an wuce gurin haka ka gaya wa Allah uzuri ne wannan ana batar da matasa ana koya musu ilimin haƙiƙa kowa yana zama Allah kana kallo matasa ga su sun fi guda dubu biyu ba su da haƙƙi waɗannan matasan yanzu ba ka da lokacin kai musu raddi ba ka da lokacin kai musu bayani aka ce ga littafi kaza an ce kaza amma me isa waɗanda suke yi kuma za ka yi musu zakon ƙasa me yasa waɗanda suke yi za ka dinga musu mummunan kallo kana musu mummunan fata ‘yan uwanka ne ahal sunna ka ƙarfafe su ka musu addu'a ta gari mafi ƙarancin abin da za ka iya yi kenan la'alla za ka iya ganin wani abu na kuskure ka iya kira ta ƙasa wa na ga an yi kuskure guri ka za a gyara shi ne ‘yan shi ne ‘yan uwantaka amma kada a kushe kada a tsine kada a yarfa kada a bata ba daidai bane domin baka bata ba sai dan ka ganshi akan wani abu na aikin Allah dai. ba wani abu ne na duniya ya haɗa ba ba wani abu ne na neman kuɗi ko na birgewa ko na kasafa a da'awa ce kira ne zuwa ga Allah abin da ake yi shine ka gani har ya bata maka saboda haka yan uwantaka shine idan an ga mutum yana wani abu wanda yake na daidai a karfafe shi kai. in an ga yana yin wani abu wanda yake ba na daidai ba a iya kiransa a babu nasiha wani kaza a gyara a gaya mai kuskuren gyara amma wannan tunanin a kyala kowa ya harkarsa wannan shedan ne yi maka fitsari aka shi yasa ka fara yin wannan tunani babu ranar da za a ce a daina musu raddi babu ranar da za a ce a daina musu magana ran da za a daina wa waɗannan batattu raddi ana tona asirin asirinsu shine ranar da suka daina shirka shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ike ah, ah, cewa wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu lillah ka yaƙi mushrikai ma'ana ka yake su da abin da Allah ya baka Wa wayanda za a yake su da takobi cikin arna a yake su wayanda kuma za a musu yaƙi ne na ilimi a karantar da su Allah ya ce ai ta tayi har sai ya kasance babu sauran shirka wannan shine lokacin da ake daina yin da'awa akan ayi tauhidi lokacin da aka daina shirka amma matukar shirka za ta bayyana matukar da sunan wata kungiya ko wata dariƙa wani zai ce shi Allah ne wani zai ce yafi manzan Allah wani zai ce annabi na zuwa ya kawo masa sako ma'ana annabi dan aike ne tsakaninsa da Allah na baki aiko masa wani ce annabi na yi masa rakiya wani ce yana da abin da ya fi alkur'ani sau dubu shida wani ya ce Allah na yin numfashi ya tura wa shehu tijjani kamar yadda muka saurara wani ya zo yana tara matasa sama da dubu biyu yana koya musu aƙidar kowa Allah ne yana ba su tabbas akan cewa za mu ƙara yawa ma yana cewa duk na ba ku aljanna ana wannan abin a ƙasarka ka koma gefe kai folding hannunka ba ka yi ba ka yi wa masu yaƙi da wannan abin fatan alkhairi wallahi tallahi ka shirya wa Allah ka shirya wa kanka haɗuwa da Allah wannan shine abu na farko abu na biyu akwai tambaya ta biyu ita ce in fa kuna musu raddin nan za su dinga zagin malamanmu in fa kuna musu raddi za su zagi malamanmu na sunna to amsa a ƙarƙashin wannan shine dama kuna yin addini ne don kada a zage ku dama kana bautar Allah ko kana yin da'awa don kada a zage ka shi yasa kake yin da'awa to in dai dan kar a zage ka ne kake yin da'awa to ka daina idan kuma kana yin da'awa sai kuma kaga yabanka suke yi yan bid'a sai kaga masu shirka suna kaunaka suna yabanka to wallahi ka kuka da kanka ka kuka da kanka ba akan tafarkin Allah kake ba amma ribar da'awa ga ahlus sunna kaga lokacin da kake yi ahalu ɗan bid'ar da kake tura masa sako yana jin baƙin ciki yana fahimtar cewa kai wannan abin da yake gaya mun da zafi ƙarya gaskiya haka take da ɗaci da ɗumi wani sakamakon jin ɗumin nan zai fahimci gaskiya wani sakamakon jin ɗumin nan zai zage ka amma daga baya kuma zai fahimta zai gane abin da ka gaya masa gaskiya ne ƙauna ce soyayya ce annabi alaihi salatu wassalamu ashe ba shi yafi kowa iya karantarwa ba ashe manzon Allah ba shi yafi kowa iya bayani da jawabi ba amma mushirkan maka ba su zage shi ba ba su nasabta masa kishiyar hankali ba ba su nasabta masa kishiyar gaskiya ba ba su jefe shi sun fasa masa kai ba ba su karya masa haƙori ba ba su kore shi daga gari ba wannan me ya nuna wannan ya nuna abin da yake ba daidai ba ne wannan ya nuna su sun fi shi daidai wannan ya nuna sanannin yanayin karantar wanne ba haka ya kamata a yi ba domin ana tada ƙura a'a mushirikai maɓarnata munafukai su ci mutuncinka su zage ka la'alla su jefe ka la'alla su dake ka wannan ita ce sunnar faɗar gaskiya kuma shi ke tabbatar cewa akan gaskiya kake domin ta faru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma irin haka ta faru da magabata cikin sahabbai cikin tabi'ai har zuwa kan irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mun ga yadda da'awarsa take karshe a cikin kurkuku ya rasu shin rasuwarsa a cikin kurkuku da yadda aka dinga masa shi da su ibn al-qayyim aka dinga daure su ana musu kaza shin wannan ya nuna bus iya karantawa bane sannan wannan ya tauye da a wasu tun kan a haife mu har zuwa haihuwar mu har zuwa tashin mu mun ji ba a taɓa samun malamin da aka yi masa zagi a ƙasar Hausa irin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ba saboda ya zo da da'awar mai tauhidi suke ce masa gunguman wuta mane ne wane ne ba zagin da ba sa masa sun zagi shi abubakar goma sun ce da shi jahili sun ce da shi bai iya arabiya ba sun karan cin mutunci da zagi amma wannan abin duka da suka masa shin bai iya karantarwa ba ne ashe mabarnaci ya zage ka ba shi da alaka da ka soki barnarsa ko ka taba shehinsa ka zagi shehinsa zai zage ka baka zagi shehinsa ba zai zage ka damuwarsa da kai kai ahli sunna ne in kaga dan bid'a ya so ka kai ma ka zama dan bid'a dan uwansa saboda haka dan bid'a ba shi da wata alaka da zai kame kansa daga barin sukarka ba shi da wata ɗabi'a ta ya kame kansa daga barin zagin malamanka wai dan ka yi wa shehin saraddi kar kai wa shehin saraddin ka gani zai zage ka ko bai zage ka ba yanzu sun fito sun ce gabaki ɗaya ahli sunna ba sa son annabi shin wannan har da kai da kai da baka musu raddin har kai a ciki har kai a ciki a cikin wanda suka ce maƙiya annabi ne <laughs> har da kai a ciki to kai me ka musu kai me ka musu amma gashi sun zage ka amma ka koma tarihi ka gani duk wanda suke zagi ɗaya. duk wanda suke aibatawa duk wanda suke cin mutunci shin wane ne zagin su ya hana da awasa ci gaba shin wane ne zagin da suke masa ya hana al'umma su fahimci da awasa Shaykhul Islam Ibn Taimiyya zagin da ‘yan bid'a suke masa irinsu as subki taqiyuddin as irinsu eh, Ibn Hajar al haytami wanda suka zo daga baya suka dinga masa sharri da su wane ne da su wane ne da irin yan bid'a da muke rayuwa da su a wannan zamanin ba irin sharrin da ba sa masa ba irin kazafin da suke da busi masa ba amma shin wannan ya hana albarkar karatunsa ya hana yaduwar da'awarsa bai hana ba gishiri ma ya zama taki ya zama dan haka kada ka ji ɗan bid'a ya zagi malamin sunna ka ɗauki laifin zagin malamin sunnan ka ɗora shi kan waɗanda suke wa 'yan bidi'a raddi kamar yadda ba wani mutumin kirki ko wani mai hankali da zai ɗauki cin mutunci da zagin da shawa kafire suka dangi wa maza Allah suka maishe shi cewa don an taɓa musu allolinsu ne kuma hakan laifi ne ba daidai ba ne kamar yadda duk cin mutunci da zagin da 'yan bidi'a suke wa Shaikul Islam Ibn taimiyya, babu wanda zai mai da laifin kan Ibn taimiyya ya ce to me yasa ibraddi su ibnu arabi me yasa ibnu taymiya ya taba su ibnu saba'in ai da ya kyale musu shehunan su shi ma yaje yaje da sali imamu ahmad kawai yaje da su yaje ita bin karatun su yana abubuwa da bai dinga suka shehinai ba ba wani mai hankali da zai faɗi wannan ya faɗi abin da yake shine na gaskiya kuma yake da yaqini a gurin Allah cewa ya sauke nauyin da yake kansa ya bayyana musu cewa ibnu arabi zindiki ne kafiri ne ibnu saba'in zindiki ne kafiri ne wani zindiki ne kafiri ne shine gaskiya kuma kuma in ka koma za ka ga abin da ifa ɗin illa iyaka abin da ba a yadda ba ka a ashariya. ka zagi mutum ba karatu ba in ya fito ya zage ka ya fito ya ashar ya fito ya kaza nan ba kwanan nan wani yaro ne ya fito ya zage zagi Sheikhul ta miya ba yace da shi kaza ya dura masa ashar ya fito ya zage Albani ya dura masa ashar ya fito ya ambaci Bin Baz ya dura masa ashar shi wane ne ya fito ya dura masa ashar amma ai an bashi amsa kuma amsar da aka bashi ko Sheikh Ibrahim bai isa ya fito ya ce ba ba da amsa ba ba wanda isa ya fito ya ce amsar da aka basu bata amsu ba kuma ba wanda aka zaga ba a ci mutunci ba kuma da yawa cikin ahlus sunna zuciyarsu ta yi fari sun yi addu'a sun kira sun yaba sun yi addu'a Allah ya saka musu da alkhairi to saboda haka wannan fikirar wannan aidiyar kuskure ce yanzu a lokacin da Uh, abubakar maɗatai ya rubuta littafin awasif wane ne izage shi sannan ya zama sanadiyar rubuta awasif wane ne izage shehu lokacin idan wani ya zaga shin ibn abdulwahab ya zagi shehu ne ya san shi shin ibn taymiya ya zaga amma ka koma cikin awasim ka gani bai duba alakarsa da kowa ba ya zagi malam ja'far ya zagi Dr. Jalo Jalungo ya zagi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab shi wannan dama dagutu ce masa ya zagi Malam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce da shi dagutu Albani ko jahili yace wa Albani yace Albani ko arba'u na hadis bai iya ba shi ko dama shi jahilcin da ya ringa shi ko a cikin littafin mun yi karatuka kwanaki akan littafin amma misali a mahallu shahid shine ga wani ɗan bid'a ya rubuta littafi wanda ya ci mutuncin ahlus sunna a ciki bai duba alakarsa da kowa ba bai duba wata kara ga kowa ba kawai yayi abin da yake ganin ya iyar da wani aiki da malamansa na dariƙa suka ɗora masa shine ruguza yan izala ruguza tafiyar ahlus sunna shine kawai aikin da aka ba shi. ashe dan bid'a zai ruguza ka matukar kai ahli sunna ne sawa'un ka taba shi baka taba shi ba bai yarda da kai ba bai yarda da aqidar ka ba kakka yaudar kanka wallahi ko za ka da ɗan ɗariƙa yi maka murmushi bai yarda da aqidar ka ba ɗan ɗariƙa bai yarda da musuluncin ka ba sai kaɗan daga cikin su sai kaɗan na ce ɗan ɗariƙa yana nufin ɗan ɗariƙa mai ilimi cikin ɗariƙa wanda ya san ina ake tafiya akwai bugaggu gidadawa wanda inda san ma ina aka tafi ba kakka damu da wayannan saboda haka wayannan mutanen su yabe ka ko su soke ka ba shi da alaka da kai ka tauye wani abu wanda ya kamata a ce kana yin sa a babin addini wannan shine abu na biyu abu na uku babu wata alaka tsakanin ahlus sunna da ɗan bid'a wacce za ta tsaya a makwafin yi wa ɗan bidi'a raddi babu wata alaƙa babu wani kusanci da wani ahalus sunna ike da shi da wani ɗan bidi'a, wanda sakamakon wannan kusancin zai saka ɗan bidi'an nan ya canja daga kan ra'ayinsa na bidi'a? wallahi matuƙar ba hujja ko bayani ko dalili ya ji na ilimi ba la'alla wani yana da wani tunanin cewa kana da alaƙa da wani za ka iya hana shi ya yi kaza in ka hana wannan wancan fa in ka hana wancan wannan fa amma karatu gama duniya ne nan da shekara dubu yana nan shi yasa zan buga mana misali da abubuwa da ba za su wuce guda hudu ba ka gaya mun wace alaƙa ce tsakanin ahli sunna da wani cikin waɗanda za ku ji muryarsu a nan da za ta hana shi bayyana aƙidarsa ta shirka da kuma karantar da ɗalibansa wannan mummunar aƙidar. Baraka ji malami na farko. A kwanan nan, Profesa Ibrahim Makari ya fito ya yi wa Shaikhul Islam Ibn Taymiyyah ƙarya. A ƙoƙarinsa na tabbatar da a ƙoƙarinsa na tabbatar da halaccin zuwa kabari ka roƙi na cikin kabarin ya biya maka bukata wannan ita ce da su ta haƙiƙa kamar yadda mun kunna bidiyo yanzu kun gani wani ya je kabarin Shehu Ibrahim yana roƙo yana Shehu ka biya min bukatuna shine gayar da ake son a tike mata bari ka ji abin da makari ke cewa akan Ibn Taymiyyah aikata wani aiki ya je kabarin wani salihi yana roƙon Allah sai su ce yana bautan salihi ko yana hada salihin da wannan bawan da Allah a cikin bauta wannan ko kusa ba haka bane ko kusa ba haka ba ne wato haɗa abubuwa ne marasu alaƙa da juna a ai da ka ji ma salihi ya je wajen ne saboda kyakkyawan zaton shi cewan albarkan wajen zai iya sawa ya zama dalilin da Allah subhanahu wa zai amshi addu'a kuma malamai sun tabbatar za ka iya cewa ba wani malami na musulunci da ake jin maganansa babu ko ɗaya wanda bai tabbatar a cikin sayarwa alamin nubala kisoshi da ya kawo na bayan Allah salihai ya ce, Allah kuma yana karɓan addu'a albarkacin ziyaran watan wajen da suke in bawa ya je wajen ya yi addu'a Allah na karɓa kai har shekun Islam Ibn taimiya Ya faɗi wannan cewa idan bawa ya je wajen wani bawan Allah salihi, kabarin bawan Allah salihi. ba ce a tashi musamman aje ba amma in mutum ya zo don bukatansa ya roƙi Allah saboda albarkan wannan bawan Allah salihi da yake kwanta a wajen ana sa ran Allah ya amsa masa inji Ibnu Taymiyyah amma ya maganganu da yawa ya ce dalilin amsawan saboda kyakkyawan itikadin mai addu'an ne saboda haka har yanzu dan yana magana ne a babin tawassuli da istigata da sauransu kyakkyawan itikadin mai addu'an ne cikin yanzu kaga wannan mummunar aqidar da yake son ya tabbatar da ita da kansa ta tabbata cewa wannan kalmar da yace ibnu taymiya yayi ƙarya yayi shin wane ne yake da alaka da makare a cikin ahlus sunna da zai kirawo shi ya tsawatar masa ya ce makari wannan maganar da ka faɗa ƙarya ce fito ka janye ta salin alin makari ya fito ya ce na janye wannan maganar da na faɗa jiya ba wanda ya isa sai ta hanya ɗaya shine malal kasim hoto da ya fito ya masa raddi ya bayyana cewa wannan abin da ka faɗa kuskure ne ba daidai bane ba kawo ibn timiya ƙarya i kawo bayani na ilimi ya warware matsalar to sannan ne fa makarin da kansa ranar da zai rufa tafsir sai ya fito sai i bayani akan cewa to maganar da na faɗa ina tunanin ba a ji ta daidai ba ba a fahimce ta ba kana ganin da ba a masa wannan raddi ba zai fito isake wannan maganar ya canja ta ya sauya ta daga yadda ya faɗi ta a farko da ya ce ibnu timiya ma ya tafi akan haka kaga wannan shine ɗaya daga cikin nata'ij da ake samu sakamakon yin mai raddi wa ɗan bid'a wannan shine na farko idan akwai wani wanda ya taɓa yi wa makari magana ko yake ganin akwai wani abu da makari shi yana da alaka da shi a sunnance zai kira shi ce je ka canja wannan abun mu gan shi waye wannan shine abu na farko malami na biyu bara ku je shi malam madatai bara ku je da yake faɗan magana akan Sheikh Muhammad ibn Abdul wahab. wa amma al-mashrabu as-salis amma mashrabi na uku lil wahabiyya na wahabiyya fa huwa Muhammad bin Abdul wahab at-Tamimi an-Najdi eh a kware kwa <laughs> shine Muhammad bin Abdul wahab wanda yake at-Tamimi an-Najdi da ma mun faɗa a can baya ko ah, cewar ga yadda abubuwan suke eh to ka san abubuwa ne da yawa sai a hankali shi wannan Allah da sadaka fi qaulir rasul sallallahu alaihi wanda gaskiyar faɗin manzon Allah ta bayyana a kansa me magana annabi ya ce inna min dhi'i haza qauman ai mun karanta hadisin harqusu bin zahir tamimi ko wanda shine masharbi na farko na wahabiyya an bayyanta wani ya to da wahabiyawa Alaƙarsu su da su sibobin wannan mutumin sifa su ta yanzu an gane ko kasal liyati natil jabini mahaluqur rawasi an gane ko dinda mahaluqur rasin nan mun yi magana a cikin karatun mu na baya yadda da suka fara wannan abin daga baya aka janye shi baba dan shi ce aka aka janye wannan a cikin abdurrusi ne mun karanta baya ya sa an janye shi to a daina aske kai da fa sai an aske shi sa malamin suke cewa ba a taɓa samun wato sifa wadda take tabbatacciya wadda ba a same ta cikin kowace garka ba sai a cikin wahabiya aka same shi mahalukur nasu din nan da manzo Allah ya yake cewa inna min dhikri kaga abin da yake sifanta ahli suna da shi sune wa'anda manzo Allah ya ce jikokin zulkhoisara wannan karatun fa kwanan nan aka yi shi kafin sallah shin da akwai wani wanda yake da alaka da malam Abubakar Madatai a cikin mabiya sunna ahli sunna wanda zai ce malam Madatai wannan littafin da ka rubuta wannan cin mutuncin awasim ka daina karantar da shi ahlus sunna wanda zai tsawatar wa da madatai ya ce ka daina wannan littafin fa yanzu na awasim yana fa da majalisi fa da yake karantar da shi da sati a yanzu haka haliyan magana da muke da kai yana karantar da littafin wannan ma kafin azumi yayi wannan karatun yace Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab shine masharabi na uku na Wahabiyya saboda ya sai ce shine yake igaji wancan tafarki na Hurqus ibn Zuhair shine shine zulhuwaisira wanda manzo Allah ya ce za su zuwa ƙarshen zamani eh, amma suna fita daga addinin musulunci wannan hadisin ba wani ahli sunna da yake da wata alaka da madatai wanda zai hana madatai yin karatun wannan littafin na cin mutuncin ahli sunna ashe hanya ta farko kawai hanya ta ƙarshe wadda ita ce kadai mafita ga littafin a fito a masaraddi amma ka fito ka ce da wa maɗatai maɗatai wannan littafin da ka rubuta akwai cin mutuncin ahlus sunna a ciki daga yau mun hana ka tunda muna da alaka da kai mu ahlus sunna ne kaka ƙara karantar da littafin awasin mun da Allah ka dakata wallahi ba wanda ya hana shi in dai ahlus sunna sunansa wallahi bai isa ba kowane ne ba wata alaka da kake da shi da zai maka wannan alfarmar wallahi ba zai maka ba ashe dole a fito a masaraddi ashe kwa lallai ba daidai bane a ja baki ai shiru a ce a kyale shi ya rikasa. wannan shine abu na biyu ah, na gaba baraka ji wani malami dan Jos ne ana cewa da shi malam Harisu bara ku ji abin da yake cewa wannan abin ina son ku dinga kai toshi a cikin kwakwalwarku kuna kallon menene abin da nake son na iya? ga abin da yake cewa ce a ce mu ai a wajen mu shi shi ne annabi mu ai a wajen shi ya sanar da mu annabi su a gurinsu shehu Ibrahim shi ne annabinsu su a gurinsu shehu ibrahim shi ne annabinsu haka harisu jos ya faɗa yanzu wannan kalmar wace kalma ce ta kai ta muni mutum ya fito da sunan addini ya tara muridai ɗalibai sun bashi amanar hankulansu da imaninsu don ya shayar da su ilimin da za su fahimci addini su san Allah sai yake cewa da su shi a gurinsu shehu ibrahim shine annabinsu wannan ɗaya ne daga cikin ɓarna tekun harisu jos masu tarin yawa shin a cikin ahli sunna waye ke da wata alaƙa da harisu jos da zai masa waya ya ce harisu fito ka janye wannan maganar taka kana da wannan kusancin da shi ka isa ka sa harisu jos ya fito ya janye wannan maganar tasa su a cikin gida suka kira shi suka ce masa ya gyara wanda kuma yana da maganganun da sun yi wannan sau goma muni sai dai su bambanci abin da sa ba sa shi ya zo ya janye ba suna rubuce a cikin jawahirul ma'ani abin da yake faɗa yana cikin alittafi kaza saboda haka cewa ya janye ta ruguza ɗariƙa ne to sun gwammace su kyale shi je yi wannan barna wannan shine na gaba Harisu Jos kun ji abin da ya faɗa na ƙarshe wanda zan kunna mana saboda yanayin lokaci bara ku saurare shi malam shi ma ɗan nan Kano ne ana cewa da shi malam Sale Nuhu Sallau bara ku ji abin da yake faɗa na cewa manzon Allah akwai ya je wani mataki da shi ma Allah ya zama manzon Allah ya zama Allah bara ku ji da kunnan kuma kun san me yake biyawa diwanin Shehu Ibrahim yake karantawa ya fassara to a cikin diwani ya fassara wani baiti ma'anar baitin shine manzon Allah ya je wani guri ya zama Allah in mu muka fito muka faɗa muka biya diwani muka fassara aka sai su ce ai kai ba dan ba ne baka san ma'anar baitin nan ba baka san me shehu yake nufi ba to bara ka ji abin da malamin ka Saladu Sallau dan unguwar wannan unguwar menene sunan unguwarsa Dausayi unguwar Dausayi nan cikin gari nan Kano ba za ka ji abin da yake cewa yadda annabi muhammad ya ga wannan rasul kudusi na abdin babu abdullahi a gurin shi abdullahi ne amma daga masallacin makka zuwa baitul maqdis subhanallazi asri bi abdihi laylan min al-mashriqi zuwa masallacin qudus nan ka tsaya amma can babu abdullahi a fadar Allah la a zai kuma babu wani Allah la sha'a illallah Allah ne kawai gaba ɗaya gurin walam yabqa mimma ba wani abu wanda ya wasu a ma'ana walam yabqa min babu will fulfill your outside. وذلك أن الحق أي إن بك سوني با ذلك أن الحق أنه محمد بشيني حق وهو إلهنا وبيجيس المكشيما شيني هو الحق شيني حق دي لا تلقي سواه يلا رمس والله ما ذاك سابقوا وما نجد حبوزا أو هو أبوز الله هو الجهل سيدي جاهلي بلنا واحد الكذوب وهم من كيان أجل مكا فكان لسيب عدن ذاك ذاك تزوج شركة كوي كسوه ما كما أول لك سجل أجل إلى العديان ذاك تزوج شركة كوي كسوه ما كما أول لك marayu wal wahamin kasuba yawhaman qayya wal hidisin da ƙarya da ta sarki da ta ce mana wurin fara wa aina suwal qul ina wani a yau in ba Allah ba nuna shi a zuwa ya ita aina ma da muka ce ma ta ina aina ina aina ita aina ma ba ita sai Allah ya wanda ya ilma ka je ina kira ilimin ka kai zalika daga wannan foundation din walaysa yura al-qudus bil ayn amma ka sani ba a ganin Allah al-qudus da wannan gidan na halitta kaji abin da Nuhu sallau ya karanta baitin Shehu Ibrahim ya fassara yace manzo sallama daga Baitul Maqdis ne subhanallazi asra bi abdihi min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa to daga masjid al-aqsa anan abdu ya tsaya amma daga nan har fadar Allah ba annabi ne ba Abdullahi ne yace ba babu Abdullahi a fadar Allah yace ba wani in ba Allah ba a gurin yadda Allah yake al haka annabi yake al saboda ka duka sun zama al in zama Allah sai ya ce ai babu wani ma ba Allah ba har cika kirji yake yana a nuna min wani wanda ba Allah ba yana buga kirji waye ba Allah ba to waye kuma ba Allah ba a nuna masa waye ba Allah ba suna kabbara matasa haka ake karantar da su ake shayar da kwakwalensu kowa Allah ne annabi Muhammad Allah ne an cika kwakwalensu yanzu waye ike da kusanci da Salihu sallau da zai kira wuce ce fito ka janye karatun nan da kai jiya dan nan Kano ne yanzu babu wajabcin ka fito ka karantar da mutane ka ce wannan abin da salanu sallau ya da bata ne ƙarya ne shirka ce ba gaskiya bane ba kafirci ne ka karanta baitin daga littafin Shehu Ibrahim din ka warware shi ka kawo ayoyi ka ruguza shi ka ce ba daidai bane ba dan mutane su fahimta dan wallahi mutane suna ruɗuwa da shi suna saurara sai yana da zawiya ga tanan anan nan unguwar Dausayi cikin cikin gari Kano wannan fa ba a maka maganar mawaka kuma irin su sirrin fatahi din nan da suke suna nan suna yawo su ma mai waka cewa manzo Allah shine waye waye waye shi ma kwanaki mun yi bayani akan wata wakar sa mawaki ne shi ma yana nan bayan shi akwai su akwai su mawaka da yawa su ma suna kan wannan gwadabe suna jan matasa suna mai da su yan faira yan hakika duk da samuwar waɗannan a koma gefe a shiru a daina bayani akan yan hakika a daina bayani akan yan faira a daina tona musu asiri a a rage yanayin tona musu asirin ai kaza ai kaza wannan shine daidai shine abin da ya kamata a yi wannan yanayin ya kamata ya kamata mu ji tsoron Allah mu san cewa addinin nan na Allah ne da wane da wane duk gabati daya hidima suke wa addini addinin kuma na Allah ba na wani ba wani mutum guda ɗaya ce shine mai wannan addinin babu shi Allah ne kadai mai wannan addinin saboda kai da kake hidimar wa addini wancan ma hidima yake wa addini la'alla kai ga wani tsokaci ko wani abu da zaka iya kokarin tabawa ta can bangaren ka iya ka iya cewa bara ka dan bada shawara ta can bangaren dan a gyara tafiya iri kaza wannan ɗan uwantaka ce yayi daidai kama kakka ruguza aiki ne da ana da buƙatarsa ya kamata mu ji tsoron Allah mi abin da zai zama shine zai zama yardaje a gurin Allah yardaje a gurin Allah wannan shine abin da yake na wajibi kuma yana daga cikin abin da hatta malamai magabata cikin ahlus sunna suka rubuta a cikin littattafansu cewa rike kwalar ɗan bid'a da tona asirinsa da faɗan munin tafarkinsa don kada waɗanda ba su faɗa ba su faɗa ce wannan wajibi ne aqida ce aiki ne na ahlus sunna daga ciki malami ɗaya kawai zan biya mana shine malam eh, abi muhammad hassan ibn ali ibn khalaf al-barbahari al-imam al-barbahari a cikin littafinsa sharhu sunna wannan littafin da yake hannuna sharhi ne na salih al-fauzan na malam salih al-fauzan sharhin da iwa littafin eh, sharhu sunna na al-imam al-barbahari ga abin da ga abin da farko bar bahari ke faɗa sai mu karanta sharhin kuma da shi fauza ne dan Allah ɗan uwa masu albarka mu saurara mu ji da kyau malam Bar barbahari ke cewa wa alam kai sani annal khuruj anit tariqi ala wajhaini cewa fita daga bin tafarkin Allah tafarki miƙaƙƙe yana yiwuwa ne ta fuska guda biyu ya ce amma ahaduhuma tafarki na farko da ake fita daga bin Allah farajulun qad zalla anit tariq yace mutum ne da izami daga barin bin tafarkin Allah wa huwa la yuridu illa alkhair amma ba abin da in fata sai alkhairi sai ya manta sai yace to fala yuqtada bi zallatihi to wannan kuskuren da isamu zamiyar da isamu ba a koyi da shi a cikin ta fa innahu halikun domin shi ma ya halaka bari kai koyi da shi a cikin halakarsa wannan sai dai a kama shi a dade shi kan daidai Ice malami na farko kenan mutum na biyu wa rajulun anadal haqqa mutumin da iwa gaskiya ganganci wa khalafa man kana qablahu min muttaqin ya saba wa waɗanda suka zo gabaninsa cikin mutane masu tsoron Allah yace to wannan fa huwa dhallun mudill wannan batacce ne kuma mai batarwa ne shaytanun maridun shaytani ne mai taurin kai fi hadhihi umma cikin wannan al'umma haqiqun yace ya tabbata ya zama dole alaman arafahu a wuyan duk wanda isan shi an yi hadhiran nasa minhu da ya tsawatarwa da mutane dangane da shi ya ce ku yi hankali da wannan mutum batacce ne wa yubayyana linnasi sannan ya yi mutane bayani ƙisatahu qissasa ka fito ka gaya mutane wannan mutumin da kuka ɗauka matsayin malami kuke koyi da shi batacce ne ka ba mutane labari saboda mai shehu ya ce li Allah ya ka'a fi bid'atihi ahadun fayahlika yace gudun kada wani ya wada cikin batansa ya halaka to dan gudun kada wasu su fada cikin halakar wani da ike halakakke kuma ike da'awa malam yace to wajibi ka fito kai mutane bayani akan wannan mutumin dan kada wani ya rudu da bid'a sai fada Sheikh Salihul Fauzan a shafi na 47 da ya zo ƙarƙashin wannan gabar ta ƙarshe wa ƙauluhu cewa haƙiƙun alaman arafahu an yuhadhdhira an-nasa minhu wa yubayyana lin-nasi qissatahu li alla yaqa fi bid'atihi ahadun fayahlika sai yace ai abinda muke nufi shine hadha alladhi kharaja anil haqqi kaga wannan wanda i daina bin gaskiyan nan muta'ammidan da gangan la yajuzu sukutu anhu yin shiru daga barin tona asirinsa bai halatta ba bal yajibu an yukshafa amruhu yace tona asirin sa fa dole ne wajibi ne wa yufdaha khizyuhu sannan a fallasa taɓewarsa hatta yahdharahu nas har sai mutane sun kiyaye shi wala yuqalu bai halatta a ce ba annasu a hararun fin ra'ayi ai mutane suna da yanci a ra'ayi wa hurriyatul kalima suna da freedom of speech ihtiramur ra'ayin akhar ai mu dinga girmama ra'ayin junanmu irin masu tambayar farko a kyala kowa i fahimtarsa a kyala kowa i ra'ayinsa malam yace wannan baya halatta kama na bihi al'an kamar yadda wa'inda ba su fahimci addini ba suke faɗa a irin wannan lokacin min ihtiramin ra'ayil akhar da fuskar girmama ra'ayin waninka wanda ba maka sai malam yace fal mas'alatu laysat mas'alata ara domin ita wannan mas'alar ba mas'ala ce ta abawa kowa rama i ra'ayinsa ba mas'alatu mas'alatu tiba mas'ala ce ta bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to babu damar a ce kowa ibra'ayinsa sai dai a dawo abu manzon Allah sai ya ce nahnu qadra samallahu lana tariqan wadiha mu Allah ya zana mana tafarki miƙaƙe guda ɗaya da yake a fili wa qala lana kuma yace da musiru alaihi ku tafi akan wannan tafarkin hina ma kala yayin da Allah yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu fa ayyu shaksin malam yace duk mutumin da ya atina zai zo mana muna zaman zaman mu wa yuridu minna an nakhruja kuma ike nema daga gurin mu mu fita an hadha sirati daga wannan tafarkin da Allah izana mana fa inna ce to mu ahlus sunna awwalan na farko narfudu qawlahu za mu watsar da zancensa ba za mu bi shi ba shine abu na farko wa thaniyan abu na biyu wa nubayyinu za mu bayyana wa nuhadhdhiru nasa minhu za mu tsoratar da mutane daga barin sa za mu ce musu wannan mutumin banza ne batacce ne wa nuhadhdhiru nasu minhu sai ya ce wala yasau sukutu an ba zai taba yiwa mai shiru ba sai ya ce li'annana domin mu ahlus sunna idza sakatna anhu tarra bihin nas idan muka yi shiru mu tona masa asiri ba bayan Allah da basu ji ba basu gani ba za su rudu da shi la ma idza kana sahiba fasahatin wa lisanin wa qalamin wa thaqafa yace musamman ma idan wannan bataccen ma'abocin fasaha ne da iya bayani da kuma rubutu da kuma wayewa to duk wanda yake da wannan wayewar kamar irin su Shehu Ibrahim misali suna da sakafa ta fasaha suna da sakafa suna da Eh, iya zance da abubuwa da waye waye waye malai yace to wayannan wajibi fa innan nasa yaktaruna bihi yace to idan mutum yana da irin wannan sifar mutane za su iya ruduwa da shi wa yaquluna hadha muahhalu ce wannan ya cancanta a shi malam yace haza min al mufakkirin za su ce wannan yana daga cikin masu kaifin kwakwalwa kama huwa hasilul an kai ka ce a Najeriya yake rayuwa yace kamar shine abin da yake faruwa zai ce fal mas'alatu khatiratun jiddan wannan mas'ala ce mai haɗari gaske sai ya ce wa hadha a cikin wannan jawabi na albar bahari fihi wujubun raddi alal mukhalifi ya ce a cikin wannan jawabin da akwai wajabcin yin raddi ga duk wanda isaba wa sunna aksu ma ya ƙuluhu ula'ika saɓanin abin da wa'yancan 'yan duniyan masu cewa a bawa kowa dama ya ra'ayinsa suke cewa sai ya ce ya ƙulu na zaka ji suna cewa uturukun rududa ku daina raddika fauzan ya ce za ka ji suna cewa uturu kurru duda ku daina raddi ku kyala raddi wada'un nasa ku kyala mutane kullun lahu ra'ayuhu wa ihtiramuhu kowa yana da ra'ayinsa ku kyale shi wa hurriyatir ra'ayi da ku hurriyatur ra'ayi da kuma ah, freedom of speech kowa yana da dama ya ra'ayinsa wa hurriyatul kalima da kuma freedom of speech malam ce bi hadha tahlikul umma to da irin wannan fikirar da irin wannan tunanin al'umma take halaka a ƙyale kowa ya ra'ayinsa kowa yana da freedom of speech kowa ya ra'ayinsa ku daina kula su malam ya ce bi ta halikul umma as-salafu yace kaga magabata sahabbai tabi'ai atba'u tabi'in ma sakatu an amsali haula Ice ba su taɓa yin shiru daga da gurin yin raddi wa irin waɗannan batattun mutanen ba Ice bal bari ka ji abin da suka yi fadhuhum Ice sun kunyata su wa raddu alaihim sun musu raddi ashe raddi aikin salaf ne yace salaf sun yi wa mabarnata raddi wa raddu alaihim li ilmihim bi khatrihim alal umma domin salaf suna da ilimin hadarin wannan batan nasu a gan al'umma wa nahnu la yasuna an naskuta an sharrihim yace saboda haka mu ma da muke bin bayan salaf baya dacewa gare mu mu shiru daga barin sharrin wayannan mabarnata yace bal barkaji la budda min bayani ma anzalallah dole sai mun yi bayanin abin da Allah ya saukar wa illa in ku ba haka ba fa inna na nakunu katimin matukar za a yi shirka matukar wani zai ce shi Allah ne matukar yan faira za su dinga abubuwan nan kai shiru ba ku fito kun musu raddi kun bayyana gaskiya ba malam ya ce wallahi sai ka kasance cikin masu ɓoye gaskiya fa inna na kunu min katimin, za mu zama cikin allazina yaktumuna alhaqqa kenan masu boye gaskiya sai yace min allazina qala Allahu fihim cikin wanda Allah ya faɗa haƙin su innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda in ba'ad ma bayyanahu lin nas bil kitabi yace ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun kana da ilimi ka san ga abin da ake na barna kai shiru ka ki fitowa kai raddi kai bayani yace wallahi zaka shiga cikin wannan la'anta zaka shiga cikin wannan la'antar sai ya ce fala yaktasiru amru alal mubtadi malam fauzan ya ce wannan labarin wannan al'amarin na wa tsinuwa a kansu babba ba zai takaitu a kan ɗan bid'a ba kadai ce, bal bari ka ji yatanawalul amru man sakata anhu har wanda yayi shiru da ya ga bid'ar har wanda ya shiru da ya ga barnar ce, ba za a yi raddi ba ce to shi ma la'antar za ta same shi fa innahu yatanawaluhu dhammu wal iqabu Ice to shi ma wannan zargin da aka saukar ayar da uqubar la'anta da aka ambata shi ma za ta same shi li'annal wajiba domin abin da yake shine wajibi al bayan wa tawdihu lin nasi shine yin bayani da kuma fito da bayani karar ga mutane wa hadhihi wazifatur rududi yace wannan aiki ne na raddika wa hadhihi wazifatur rududi wannan wazifa ce ta raddika a dinga raddi al'ilmiya na ilimi almutawaffiratil ana fi maktabatil musulmin wanda raddikan nan ga sunan suna da yawa a cikin maktabobi na musulunci kulluha duk gabaki ɗaya wa'annan raddikan ta zubbu anis siratul mustaqim tana ba da kariya ne ga tafarkin Allah madaidaici ashe abin ayaba ne idan kaga wani yana yin raddi wa dan bid'a yana ruguza bid'arsa kokarin sa shine a tabbatar da sunna a kawar da wannan barnar yace wannan yana ciki a cikin maktaba ta malaman musulunci wa tuhadhiru min haula kuma tana tsoratarwa daga wayancan mabarnatan sai yace fala yurawuju hadhihi alfikra kada a dinga yada mutane wannan mummunan tunanin fikrata hurriyatir ra'ayi wa hurriyatil kalima wa ihtiramil akhar illa mudillun ice babu wanda zai yi wannan illa mudillun sai batacce katimul lil haqqi wanda ike da damuwa da cuta ta ɓoye gaskiya wannan albar bahari dan karnin hudu ne ya rasu shekara ta 329 shekara ta 329 fa yake faɗa wannan magana. malami na biyu wanda zan mana misali da shi shine shehin malamin mu malamin Muhammadu Sani Umar Rijal Lemu Allah ya kara masa lafiya da na so zan kunna mana sautin sa a bace da akwai littafin sa babu buƙatar mu kunna kuma sauti wannan littafin sa ne hadhihi hiya al-faida wanda kwanaki aka saki a PDF din sa to PDF din ne dai wannan kai aka cire shi amma dai malam bai saki littafin haka officially ba a in ka bude littafin shafi na hudu kusan PDF din kowa yana da shi to idan ka bude pdf ɗin nan shafi na hudu littafin hadhihi fa'ida. Za zaka ji Sheikh Muhammadu Sani Dijan Lemo yana cewa zaka ji yadda suke bayani akan bidi'a da kuma tona asirin bidi'ar da yi mata raddi kuma da salo mai zafi kuma su ne iyayenmu kuma su ne malamanmu ba za ka ji abin da yake cewa yace faqad kana almuslimuna fi tilka albilad lokacin ya koro tarihin sufanci a kasar Hausa a kasar Afirka ma da bayanin cewa mutane sun koma kallon ma sufancin ma kamar shine ma musuluncin da aka aika manzo Allah da shi sai yake cewa faqad kana almuslimuna fi tilka albilad a kasashen Maghrib kenan areyoyin haka fi tilka albilad fi hikbatin min tarihihim yakadu ahadun minhum la yumayyizu bainal islamil haqq wa baina tilka at-turuq as-sufiyya ice zaka ga mutum a cikin tarihi na mutanen Maghrib baki daya mutum zaka gan shi baya iya bambancewa tsakanin al-islamul haqq musuluncin gaskiya da kuma at-turuq as-sufiyya kai ka ce lisanul hal ko lisanul maqal ma na'am gashi wazi yana cewa musuluncin gaskiya daban wayannan dariku na sufaye suma wani abu ne daban amma mutum sai gaba ya iya bambancewa bal malam sani rijal lebo ya ce bari ma ka je inna ma kanu yahsabuna suna riya anna kullat taqusatul mawjudatu fiha dukkan wayannan tsarin bauta da ake a cikin ah, ɗariku na na na sune at-taqusat kaman wazifa eh, hallara ga masu yin hallara wane ne da wane ne dukkan wayannan abubuwan da suke da fiha a cikin ɗarika juz'un min al-ajza'i reshi ne daga cikin resika wanda take allati ta allati takawwana min al-islam wanda da su musulunci ya samu kai ka ce wazifa tana cikin part of islam kai ka ce eh, wayannan abubuwa mawasim din su da suke da tarukan su da wane ne dukkanin su sune musulunci malam yace a fayastahjinuna inkarahu sai kaga suna ganin munin yin inkari ga wannan bid'a li dhannihim saboda zatansu zalika ga wannan bidi'a li dhannihim zalika inkaran li ba'dhi haqaiqil islami al cewa hakan yin raddi ne ko kuma taɓawa ne ga wani abu da yake na musuluncin gaskiya kama anna kathiran minal muntamina ila hadhihi turuqi yace kamar yadda da yawa daga cikin masu nasabta kansu zuwa ga irin wannan dariƙa la yafhamuna kabira shay ba wani abu da suka sani mimma tantawi alaihi cikin abin da ita dariƙar ta kunsa min dafini fikirin hajinin na ɓoyayyen fikira wadda take kaskantacciya kana ji irin kalmomin da yake wa qa'ida khabitha da kuma munanan aqidu wa aqaida khabisatin mustakrahatin munanan ɗabi'u ababen ƙyama, suna cikin ɗariƙa abin ne sai ya ce bal kullu ma yudrikuhu ahduhum Kaɗai abin da ɗayansu zai iya riska annaha dangane da ita ɗariƙa annaha wasilatul litaqarrubi ila Allah tabaraka wa ta'ala bizikri abin da za a bayyana wa mutum shine ita ɗariƙa kawai hanya ce ta kusanci zuwa ga Allah ta hanyar yin zikirin Allah wal istighfari da istighfari was salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama da was salati ala nabi sallama da kuma yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa mahabbatul awliya da kuma soyayyar waliyai shine abin da za a bayyana maka a zahirin dalika sai malam muhammadu sani rijal limu hafizahullah yake cewa hakaza qaddamaha ilaihim mashaiquha shehiransu na dariqa a haka suka bayyana musu da ita mughallafatan an mata bango an mata kwaba bi hadhihi al-aglifatil barraqa da irin wannan kwaba wacce take mai kyalli ita ce mai zikiri salati istighfari hailala san annabi san waliyai wannan shine abin da aka yi mata bango da shi ita ɗarikar amma wa fi dakhiliha amma a cikinta akwai sammun akwai poison katilun wanda ike mai kisa yace wannan maganar ya ciro ta daga cikin ya tsakuro ta daga cikin littafin a jazabul ahbab ila hadarati rabbil arbab wannan a shafi na hudu kenan wani ita ce risalar jazabul ahbab ila hadarati rabbil arbab na shehu ibrahim wanda shi shake ishara zuwa gare shi a ƙarshen shafi na hudu a shafi na biyar sai yake cewa kuma shafi na shida saboda lokaci yake cewa thumma matul umur fi hadhihi al-ayyam yace al'amuran ɗarika tijjaniya a wayannan lokuta sai lamarin su ya ƙara girmama wa adatil atharu sayyi'a wa adatil atharu li ta'alimi hadha rajul ila sahatin Najeriya bi quwwatin min jadid yace al'amura gaba ɗaya sai suka ƙara rincaɓewa sai ga munanan sakamako suna sake dawowa Najeriya sakamakon karantarwa wannan mutumin Shehu Ibrahim wa asbaha adadun minal muntamina ila faidatihi almaz'uma sai ga da yawa daga cikin mutanen da suke nasabta kansu zuwa ga faida Shehu Ibrahim da iraye cewa shine sahibinta yuzhiruna aqaidahu sun zo Najeriya suna bayyana aqidin Shehu Ibrahim almutadamminatu li aqidati wahdatil wujud wadda wannan aƙidin na Shehu Ibrahim suka kunshi aƙidar wahdatul wujud duna khawfin aw wajalin ba tare da tsoro ko boyewa ba wanta haku sayaja sirriya kuma suka keta duk wani labule na ɓoye sirri da ake faɗa a cikin ɗarika allati kana yadribuha alaihim rajul wanda shehu ibrahim ya kasance da yana lullaba musu cewa ku dinga rufe sirri wa katumu sirri yace sai ga shehu sai ga ɗalibansa sun dawo daga kaulaha sun zo suna yaɗa wannan sirrukan wa yahuffuhum alaiha kuma ya kasance yana zaburar su yana karfafar su akan wannan mummunar aqidar fi ahadithihi al hinan a cikin hira da yake da su a kebe wal ammatu hinan akhar da kuma lokacin da yake magana da su gabaki daya a wani lokacin yace fatajawazu kullal khutut alhamra hamra wa ghayr alhamra hamra yace duk wani red line da kasan musulunci ya zana na kada kada tsallaka sai da suka tsallaka shi wa azhara ba'dhum wasu daga cikin 'yan tijjaniya ɗaliban shehu ibrahim suka bayyanar da ƙasa'ida waɗansu waƙoƙi yu'linu fiha suna bayyanawa a ciki bi kulli waqahatin da kowane irin bayyanawa anna inyas cewa shi ibrahim inyas huwa ilahu huwa ma'buduhu eh ga mutum ya zo yana waka yana cewa eh, shehu ibrahim shine abin bautarsa shine allansa shine ya halice shi yace bal bari ka ji tajawaza ba'dhum wasun su sun wuce iyaka sun wuce wannan ba'dhum zalika ila alqawl zuwa eh, ila alqawli bi annahu lam yalid wa lam yulad sai aka samu wasu su sun taba kan cewa shi Ibrahim bai haifa ba ba haife shi ba yace wa gairu zalika kasir, da wani wannan da yawa min al aqaidil batila na munanan aqidu allati lam yaqul bi hal kuffaru al aqdamuna wadda kafirai na dama ba su faɗe ci ba wal mushrikuna al awaila da mushrikan farko alladhina qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radiyallahu anhum da annabi da sabbin duk ba su duk ba su san irin da annabi iyaka duk ba su faɗi wannan kafircin ba yace wa qad hadatha fi ihda sanawatin madat malam dr sani rijiyar lemu yace a wasu shekaru da suka gabata a baya fi ihdal hafalati bi munasabati maulidi Sheikh Ibrahim Inyas a cikin munasabar bikin Maulidin Shehu Ibrahim wani abu ya faru allati yuqimuna ha kullu am wanda suke iko da shekara an qama ahadu haula zanadika malahida yud'a Abdul Inyas wanda ɗaya daga cikin mulkidan nan da ake cewa da shi Abdul Inyas ya tashi fa'alana fa'alana ya bayyana amamal mala a gaban taron mutane bi sautin murtafi'in da ɗaukakakken sauti كل قاذورات عقيدة وحدة الوجود والاتحاد والهلول مدعيا أن كل الوجود بما في ذلك وجود الباري جل وعلا وجود نبينا صلى الله عليه وسلم محصور في شخص في شخص في شخص في شخص شيخه إنياس yace komai ya koma shehu ibrahim ne Da alama ya qulu zalimuna ulwan kabira yace thumma tamada fi tughyani wa kufri wa ilhadihi haka abdul inyas ya ci gaba da maganganun samunana faqala qawlatan shani'a a nan ne abdul inyas ya wata mummunan magana fi haƙƙil mustafa sallallahu alaihi wasallama a haƙƙin manzon Allah ta nimmu an kufurin buwahin wadda take nuni zuwa ga kafirci kararrabihi ga annabi sallallahu alaihi risalati wa bi risalatihi da kuma sakonsa fa sabbahu sabban shani'a iyo manzon Allah mummunan zagi yastahayil insanul muslimu an yahki alfazahu malam ya ce musulmi zai ji kunyar ya hakaito labarin abin da Abdul Inyas ya faɗa ga manzo Allah sallama li bulughiha mablagan aziman domin girman wannan maganar fi shana'ati wal qubhi ta fuskar muni da kuma lalaci yace alaihi minallahi ma yastahiq Allah ya tsine masa albarka malam Dr. Sani rijalle mu bayan ya gama wannan maganar sai yace wa kullu hadha wa ghairi yace dukkanin wannan maganar da waninta yu'akkidu yana ƙarfafa annal amala fi ibrazi haƙiƙati hadhar rajul yin aiki gurin bayyana haƙiƙar waye shehu ibrahim lil Musulmi ga musulmi wa izharu ma fi kutubihi min abatilin da kuma bayyanar da abin da yake cikin littattafansa na barna ba ta amran daruriyan ya wayi gari ya zama abu na darura wa wajiban na wajibi diniyan a matsayin addini alal ulama'i iwad du'ati wal bahithi Ishe wannan dole ne wannan fa Dr. Sani Rijal Lemo ne ke faɗa wannan magana a cikin hadhihi hiya al-faida shafi na bakwai ice wa kullu hadha wa ghayru dukkanin wannan yu'akkidu anna al-amala fi ibrazi haqiqati hadha ar-rajul yin aiki dan bayyana wa duniya haqiqa wa ibrahim in yasal lil muslimin daga musulmai wa izharu ma fi kutubihi da kuma bayyana abin da yake cikin tafansa, min abatilin na munanan abubuwa da barna ba ta amran daruriyan wa wajiban diniyan alal ulama'i wa du'ati wal bahisi yace wajibi ne akan malamai wajibi ne akan masu da'awa wajibi ne akan masu binciken ilimi wa awwalu man ka shine kawo labarin cewa wanda ya fara yin wannan aikin shine malam Tahir mai gari wanda wannan dinin kashin tafan da shi malam Tahir mai gari ya rubuta a tufatu saniya bi tawdihi tariqati tijaniya ya kyautata akwai littafin kuma da yayi wanda yana na alakar tariqati tijaniya da shi'a da makamantansu to wannan shine abin da malam Dr. Sani Rijal Lemo ya faɗa ya ce aiki da tsayawa gurin fito da wa mutane waye shehu Ibrahim a gaya musu waye shehu ibrahim da miyagun abubuwan da suke cikin littattafansa da ire-irensa ya ce ya zama al'amari ne ma na dole na zarura akan duk wani musulmi akan duk wani malami mai da'awa akan duk wani mai binciken ilimi a mai da shi a cikin karantarwa a mai da shi a gurin radduka a mai da shi a cikin rubututtuka ce wannan dole ne ma to ya za a yi raddi kuma gare su zama kuskure ta wace fuska sannan ta wace fuska masu hankali za su fahimci cewa yin raddi gare su kuskure ne ga manyan malamanmu da suke iyayenmu su suke karantar da mu cewa wannan abin ba ta amran baruriyan wajiban diniyan alal ulama wad du'ati wal bahisi ya zama wajibi ya zama dole ya zama tilas sai kowa ya fito a cikin masu malamai a cikin masu da'awa in ba haka ba ka dube da suke karfi mutanen nan ka dube da suke ƙara yawa masu cewa kowa Allah ne suna yawa wasu masu fitowa suna raddi suna bayanin cewa wannan ba daidai bane kuma ana nuna cewa ba daidai suke yi ba wannan ba daidai bane jama'a kuskure ne wallahi wannan shine abu na farko a karkashin wannan gaba ita ce tambaya ta uku kuma kusa ita ce tambayar mu ta karshe abu na karshe wanda za mu shiga kansa shine za mu ga yadda Dr. Sani Allah ya kara masa lafiya yayi wannan bayanin a rubuce bara mu ka kuma aikin a aikace a gurin magabatanmu mu ina ga mu ba sai mun ce komai ba ba sai mun karanta komai ba kawai mu ga yadda mu suka bi salo gurin yin radio 'yan bid'a ya wadatar na ce magabatanmu akwai manyan matasan malamai malamai wanda suke matasa ba su kai su ba ta fuskar shekaru kamar irin su malam lawan misali Allah ya kara masa lafiya kamar ah, da sauransu manyan ah, malamai amma matasa su ma za ka ga suna wannan kokarin amma bari ka ji malamai Ah, wa'yanda ba wani wanda zai ce don me za a ce ne, bara mu fara mana na farko da malam ja'far shek ja'far mahmud adam babanmu kenan Allah ya ji kansa da rahama Allah ya gafarta masa ta kai shi ga sai da ya ɗauko littafin jawahirul ma'ani yadda kuka ji ana ɗauko jawahirul ma'ani ɗin nan a buɗo a ce ga ishi nan an ce ah, salatul fati ta fi alƙur'ani sau dubu shida ga shi daga bakin malam jafar don ka san kamar yadda Dr. Sani ya rubuta a littafi to kuma a yi ta a aikacen a buɗe littafi a biya ita ma da iyayenta bari ka ji na ɗaya sai ce wa amma fadlu salatul Fati liman obulik. amma ka ga fanalan salatul fati faqad sami'tu shaykhana radiyallahu anhu wal naji shehun mu sai ce wa amma fadlu salatul Fati liman obulik. amma ka ga fanalan salatul fati faqad sami'tu shaykhana radiyallahu anhu wal naji shehun mu wato shi ne wannan littafi shine Aliyu Harazimi yace naji shehun mu yana nufin shehu Ahmadu Tijjani ya kolo yana cewa kuntu mustaqilan bi zikri salatul fatih da can na shagalta da zikirin salatul fati shi kadai kawai nake yi hina raja'tu min al-hajj lokacin da na dawo daga aikin haji ila talmasan zuwa garin talmasan lima ra'aytu min fadliha saboda abinda na gani na falalatta sai dai dana kowane zikiri sai ita wa huwa in ko kana son ka san falalar tata wa huwa annal marratal wahidata wato salatul fatihin so daya bi sitti mi'ati alfi salatin tana daidai da salati dubu ɗari shida salati dubu ɗari shida kama huwa fi wurdil jiyub kamar yadda zo cikin littafin wurdil jiyub wani littafi ne nasu wa zakara sahibul wurdi anna sahibaha shi mai littafin wardil jiyo ya ce wanda ya kawo salatul fati wa huwa sayyidi muhammad al-bakari shine sayyidi muhammad al-bakari as-sadiqi nazilu misra mazaunin kasar egypt wa kana qutuban radiyallahu anhu babban kutubi ne ba lokaci balatran yi bayanin kutubi amma dai mukami ne a cikin sufanci kada yace inna man zakaraha marratan wa lam yadkhul janna dukkan wanda ya taba karanta wannan salati ko da sau daya amma bai shiga aljanna ba falyakbidu sahibaha inda Allah ya je ya ci kwalar mai ita a gaban Allah kaga wannan magana kajin sai kuma ya ce sai kuma yace wa ya yi ta bayani dai dogo mai tsawo a ciki sai kuma a nan gaba sai ya zo ya ce, ya ce to sai aka zo aka bani fadalan wani salati sai na daina ta summa birru zuwa sallallahu alaihi wasallam la salatu fati sai manzo Allah ya zo da kansa inji shehu tijani yace da ni ko ma ka ci gaba da karanta salatul fati lima ulika falamma amarni bi rujui ilaiha yayin da ya umarni ne koma in ci gaba da karantawa sa'altuhu sai na tambaye shi an fadliha me falalanta akhbarani awwalan yace farko dai ya kamata ka sani bi annal marratal wahida kashi daya karo dai ah, kawai dan karanta salatul fati eh, afwa na samu matsala ta network so insha Allah zan dawo daga kan video na farko shine bidiyon malamin mu ah, Sheikh Jafar Mahmud Adam insha Allah. Addu'a saifi wani addu'a da wani addu'a da ake kira addu'a kaga wannan magana kajin sai kuma yace sai kuma yace wa fiha na yayi ta bayani dai dogo mai tsawo a ciki sai kuma nan gaba sai sai yazo yace yace to sai aka zo aka bani fadalan wani salati sai na daina ta summa amarni birru sallallahu alaihi wasallam ila salatul fati sai manzon Allah ya zo da kansa in ji Shehu Tijani yace da ni ko ma ka ci gaba da karanta salatul fati lima awlika falamma amarni bi rujui ilaiha yayin da ya umarni ne kuma in ci gaba da karantawa sa'altuhu sai na tambaye shi an fadliha me ya falalanta akhbarani awwalan yace farko dai ya kamata ka sani bi annal marratal wahida kashi daya karo ɗaya kawai idan ka karanta salatul fati ta adilu min alqur'ani sitta marrat tana daidai da saukan alqur'ani su shida thumma ne saniyan a karo na biyu kuma ya sake bani labarin cewa annal marratal wahidata ta'dilu min kulli tasbihin waqa fil kauni tana daidai da dukkan wani tasbihi da ya taɓa faruwa a sararin duniya kulli zikirin tana daidai da dukkan wani zikiri da ya taɓa faruwa wa min kulli du'ain tana daidai da dukkan wata addu'a da ta taɓa faruwa kabirin aw sagirin babbar addu'a ko karama wa min alqur'ani kuma tana daidai da alqur'ani sittatu alafi marra har su dubu shida li'annahu min al-azkari dan shi din ma ayyana cikin zikirai wa min jumlatil adiyati addu'a usayfi kuma yana daga cikin addu'o'i din ma da islatul fati ta fi su addu'a usayfi wani addu'a da ake kira addu'a usayfi shi ko addu'a usayfi fa fil marratil wahidati minhu so dai kawai idan mutum yayi yana da thawabu sawmi ramadana azumin watan Ramadana gaba ɗaya yana da ladansa wa qiyamul lailatul qadri da daren lailatul qadri idan an yi qiyamul laili wa kaza wa kaza wa kaza zuwa to wannan magana wato na jira din da wancan malami yace babu ita ni kuma shi yasa na dauko littafin dai in tabbatar akwai ta kaga ni al ma'ani kin to saboda ɗaya daga cikin biyu ne dan kila idan yana tsammanin babu ita to yanzu kuma sai aka ce gashi akwai ta sai dai duba to kila zai canja matsayi dangane da matsayin sanada ko ba haka ba idan kuma Ya ce babu ita jama'a suka ji to sai a dauka ƙarya aka yi musu to amma ga littafin jawarul ma'ani na Aliyu Harazimi almajirin Shehu Tijani da haka aka samu da yawa daga cikin yan Tijaniya waɗansu ba su da wannan maganar ba akwai babban malamin su a nan garin yi rubutu ya ce wannan ba magana ba ce san san tatsuniya ce ba daidai ne da sauransu shi yasa waɗansu malamai akan suke jin haushin sa to wannan yana ɗaya daga cikin abin da tarihi zai haddace masa na jarunta da yi. ko shakka babu a ce an kawo wani ba a ce ya fi duk wato haddan alqur'anin da ake ta yi a tsangayoyinmu da cikin gari da ƙauyuka da menene duk a daina a zuwa karanta wannan guda ɗaya ta fi Qur'ani su dubu shida wasa ne ai wannan wasa da addini saboda haka dai wannan bawan Allah ina kyautata sanyaji ina fatan zai saurari abin da kunnan basira shi da ɗimbin mabiyansa da yake tare da su sannan kuma tun da yanzu ni bana Kano amma na tabbatar zaratan ɗaliban sunna suna nan da yawa a Kano a Usman bin Affan Konori da Allah su yi photocopy na wannan shafin su kai mishi har gida can unguwarsu inda yake kusa da can gidan kaza idan suka kai masa na tabbatar zai samu ina ga taimaka sosai da su zai taimaka kwarai da gaske shafi na 135 ne zuwa na 136 wallahi wannan abin da na karanta ban karanta muku rabin abin da aka faɗa ba abubuwan da suke ciki suna da yawa amma babu lokaci wannan mun dauka da tuni an wuce wannan amma shi sai zo ya dawo da aiki baya da sauransu amma dai Allah saka masa da alheri dai kila wannan ya zanto sanadiyar da dama mutane su koma bincike shafi na 135 ne zuwa na 136 in dai ban yi kuskuren gani ba har zuwa to wannan yan uwa Sheikh Jafar ne Mahmud Adam Allah ya ji kansa da rahama ah, ya ɗauko littafin Jawahirul Ma'ani ya karanta wasu shafuga daga cikinsa ya bayyana abin da yake cikinta na fifita salatul fati akan alkur'ani wannan malami na farko kenan malami na biyu bara mu saurari baban mu Sheikh Abdul Wahab bara ku bara ku ji rashin imani wanda ba zai iya ba ku ji abinda aka tura mana kwanan nan ku ji abin da yake akwai ku ji yadda wani ina magana addini ku ji abin ya wuce yadda ake sammani, saurai ku ji kuna jin harsarsu ku ji kawo mu da kaji ku ji magana ku ji Allah ya sa ku ji mangaran ne ko kasa yana daidai nan a'a dalili ne kun ji mangaran ina karshe an ji shi ko ba ku ji ba a'a wanda shi mai ji ji kun ji abin da yake fara ina cewa ku yi hankuri ana sa kafa hujja yi shi yadda yake in kun ba ku ji ba wani ji saboda ba ku kada ke karatun ba wani na waje ji abin da yake akwai kana da naka wanda ya fita sosai ya a a a'a muna son wani iji ba wani kan da zai fita sosai abin da yake fada nan oh. cewa ya Burhama yana nufi Burhama na Yans. Ya ba Allah mulkin duniya amma Ubangiji ya kasa. Amma Allah yana neman afuwa. Allah yana neman afuwa. Akwai kalman da ya faɗa ya fi sama da kasar nauyi. Shi sa na so ku ji shi. Ya so ku ji shi. Shi ya zagi Allah. Ya ce in ba Allah ne ya faɗa wata kalma in ba Allah ya Allah da ne wannan muna so ne ku ji magana a ah, eh, ku dai ku yi shiru na gani duk mutum da yake shigiyaniya ko kadiriya ko wani irin mutum ne in dai ga gaske yake yi ina so ya samu kusanci da Allah ya bauta ma Allah amma wani kalman da za a zaga Allah ko kurai shawan da suka ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi ba kurai shawan da suka ci Allah da manzonsa sun yarda akwai Allah babba sai suka doki kananan allorin suka ce su taimake su amma wannan ya ce burhana ne ya samu kaɗan ya ba Allah kuma Allah ya rashin ladabi an kwace hannunsa wannan shake kira zanzaka a cikin kafirci wannan nau'insa daban zandaka mana zanadika wanda ba shi da alaka da Allah ba wani ajini da ya yarda zandaka ne kin Allah na karshe kin Allah na karshe ajinin ba jini ba ni was ba Allah Allah Allah gaggawa dammar waɗannan mutane Allah muna roƙonka sunayenka kyawawa duk wanda yake da wannan akida duk wanda yake goyi bayan wannan akidan Allah ka kama shi a nan duniya da lahira don iko ka don sunayenka duk wanda yake yi masu tausayi ma Allah ka danka shi wannan wannan da kuka ji Sheikh Malam Abdul Wahab ne Allah ya kara masa lafiya wani daga cikin ɗan Tijjaniya ya yi waka